Babban rikicin da ke wakana a bangaren shari'a a karkara ya shafi gonakai. Bayan mai gona ya riga ya sallama to sai ya dawo ko kuma wasu daga cikin magadan su ta da zancen. Maimuna ta ba mu karin haske. Yau idan kana son ka kyautata ma mace a ƙauye ta hanyar bata gona misali dan mijinta ya mutu ko kuma dan tana kanwarka ko kuma dan tana zawara to ka nemi shaidu guda biyu idan da gaske kake. Ɗaya daga bangaren ka ɗaya kuma daga nata waje ka sa hannu kan takarda cewar ka bata halal malak malak ko da ka mutu to ha wannan wajen ya zama nata babu wata tashin tashina amma idan ka yi kyautar babu wata shaida to ha zuwa gaba jama'a na iya karyata ka akwai wata irin kyauta da ta zama ruwan dare a cikin ƙauyukan namu sai mutum ya ba da jinginar gona ga mata da yara su kuma su shiga gyaran gonar ba ji ba gani sai bayan sun holhodo da ita sai ka ga mai gona ya dawo da niyyar karɓar gonar shi ko kuma masanya musu ita da wata ta daban wannan kuma abu ne mai mahimmanci idan aka duba bangaren labarun da muke samu kan irin wannan rigingimun na gonakai. Ya kamata a lura, ita ha kyauta ba ta tashi idan ka bayar da ita to ha babu zancen karbewa. Nan da babu wata hukuma shin ko wannan takardun da kuke batu na da mahimmanci. Zuwa gaban shugabannin ƙauyuka da shaidu biyu ya wadatar wannan ita ce muhimmiyar shaida. Kenan yau duk wanda suka yi wannan alkawalin ba tare da shaidar kirki ba ko sun kai kara ba su da wata nasara. Babban abin lura a nan shine idan kuka ɗauki shari'ar gonakai rikici ne fa mai nauyin gaske sai a kwashe shekaru sama da ishirin an gaza karewa saboda babu wata takarda babu wata cikakkiyar shaida cewa ga yadda aka yi balantana ma a yanke hukunci idan ana son shawo kan bakin zarar dole sai da shaida ta gari sai ka ga wani lokaci an yanka ta tashi shi kuma alkali dole ya nemi hanyoyin kare kanshi. ce soit au fonctionnaire, que ce soit au magistrat de dénaturer ou bien de commettre des injustice, c'est se protéger.